Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Juma'a 26 ga watan Fabrairu a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji halin da ake ciki bayan sace ɗaruruwan ɗaliban wata makarantar sakandare ta mata a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. Bayan haka za ku ji cewa wata ƙungiyar cinikayya ta Afirka ta yi wani taron ƙarawa juna sani a ƙasar Ghana game da yarjejeniyar walwalar cinikayya a tsakanin ƙasashe mambobin ƙungiyar haɗin kan Afirka ta AU. sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga ƙasar kamaru amma yanzu dai ga halin da duniyar ta wani Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a yau juma'a 'yan sanda da jami'an tsaro a birni mafi girma a myanmar sun yi harba-harba na gargaɗi yayin da suka yi yunkurin tarwatsa gungun masu zanga-zanga kusan dubu ɗaya waɗanda suka tattaru a wajen wani katafaren kantin sayar da kayayyaki da ke unguwar tamwe ta yango cikin dare don nuna rashin amincewa da wani jami'in soja da aka naɗa masu zanga-zangar suna rirrike da alluna suna kuma rera taken nuna allah wadai da juyin mulkin ranar ɗaya ga watan fabrairu duk dakarun jami'an tsaro a wurin tare da girke motar ruwan zafi a yankin a cewar kafofin yada labaran kasar da kuma shaidun gani da ido rukunin 'yan sandan kwantar da tarzoma hamsin suka tunkari masu zanga-zangar inda suka kama akalla mai zanga-zanga ɗaya kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito cewa an tsare wani ɗan jaridar japan a zanga-zangar da aka yi a yangon yau juma'a idan har hakan ta tabbata hakan zai kasance karan farko da aka tsare ɗan jaridar kasar waje tun lokacin da aka yi juyin mulki a kasar a jiya alhamis bankin duniya ya ce ba zai bayar da kuɗi ga myanmar ba sakamakon karɓa mulki da sojoji suka yi tsohon firaministan birtaniya tony blair ya shirya wani tsari da shugabannin duniya za su yi amfani da shi don kula da annoba da ka iya barkewa nan gaba cibiyar tony blair ta fitar da wani rahoto mai taken sabuwar hanyar daukar mataki yadda za mu iya gano annoba mai zuwa nan gaba wanda ke bukatar haɗin kan kasashen duniya nan gaba don ganowa da kuma yin gwaji na barkewar wata sabuwar cuta rahoton ya kuma yi kira ga kasashe da su aiki tare don samar da allurar rigakafi blair ya faɗa wa jaridar guardian cewa da akwai haɗin kai na duniya shekara ɗaya da ta gabata ina ganin da mun iya yanke akalla watanni uku na kwayar cutar yana ba da misali na barkewar annobar covid-19 a duniya blair ya kuma yi kira ga birtaniya da ta ɗauki nauyin jagorancin kafa cibiyoyin tsaron lafiya na ƙasa da ƙasa don tabbatar da haɗin kan duniya akan kowace annoba nan gaba koriya ta kudu ta kaddamar da shirinta na rigakafin coronavirus a yau juma'a inda ta mai da hankali kan gidajen tsofaffi da kuma ma'aikatansu shugaban amurka joe biden ya karɓi bakuncin wani taro jiya alhamis a fadar white house domin jinjina akan allurar rigakafin coronavirus miliyan hamsin da aka yi a kasar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran Amurka za ta fitar da wani rahoton sirri yau Juma'a da ya daura wanda ke zargin yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman da kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar Saudiya Jamal Khashoggi a 2018 wanda yake da takardun zaman Amurka da kuma 'ya'yan Amurkawa. an yaudari shogi wanda marubuci ne a jaridar The Washington Post zuwa karamin ofishin jagadancin da ke Istanbul a ranar 2 ga watan Oktoba 2018 kuma jami'an da ke da alaka da yarima mai jiran gado suka kashe shi an yayyanka jikinsa gunduwa-gunduwa kuma ba a samu gawarsa ba. Riyad a hankali ta amince cewa an kashe kashogi bisa kuskure amma ta musanta hannun yarima mai jiran gado. matsayin yarima bin jiran gado wanda ake wa lakabi da mbs ake ambatawa a mutuwar kashogi ya zama batun kafofin yada labarai ne tun a ƙarshen 2018 shugaban amurka joe biden ya tattauna da sarkin saudiya salman jiya alhamis fadar white house ta ce lokacin kiran biden da salman sun tattauna batun tsaron yanki ciki har da sake sabunta hudar diplomasiya da majalisar ɗinkin duniya da amurka suke jagoranta don kawo ƙarshen yakin yemen da kuma alkawarin amurka na taimakawa saudiya ta kare ƙasarta yayin da take fuskantar har har daga ƙungiyoyin da ke haɗe da iran Wani hari da Amurka ta kai ta jirgin sama da ya auna wasu wurare mallakar wata kungiya masu ɗauke da makamai da ke da goyon bayan Iraki mai karfi ya kashe ɗaya daga cikin mayakansu da kuma jikkata wasu da dama, in ji wani jami'in kungiyar ta Iraki a yau Juma'a. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce harin a jirgin saman na maramo gayya ne saboda wani harin roka a iraki a farkon wannan watan da ya kashe wani farar hula ma'aikacin kwantiragi da kuma raunata wasu sojojin amurka da dakarun haɗin gwiwa wani jami'in kungiyar 'yan bindigan na iraki ya faɗa wa kamfanin dillancin yada labarai na associated press cewa har haren da aka kai wa kataib hezbollah ko kungiyar hezbollah brigade sun faɗa ne kan wani yanki da ke kan iyakar siriya da iraki jami'in ya nemi a sake sunansa saboda ba a bashi izinin yin magana ba kan harin kungiyoyi masu saka ido kan yakin siriya sun ce har-haren sun fada kan wasu manyan motoci dauke da makamai zuwa sansanin 'yan bindiga da ke samun goyon bayan iran a bokmal na da kwarin guwar abin da muka auna mun same shi mun san abinda muka kai wa hari sakataren tsaron amurka lloyd austin ya shaida manema labarai da suke tare da shi a cikin jirgi daga jihar california zuwa washington jim kaɗan bayan kai har-hara a gaida a muhammad baballa hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma sai rahotanninmu Gwamnatin tarayyar Najeriya ta tura jiragen sama masu saukar ungulu tare da jami'an tsaro zuwa jihar Zamfara don ceto ɗalibai mata da 'yan ta'adda suka sace a daren jiya Alhamis a garin Jan Gebe da ke karamar hukumar Talatan Mafara. Wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malamfashi na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. ɗazu da marece ne gwamnan jihar zamfara dr bello mutawallan maradin ya bayyana mana wannan irin agajin da gwamnatin tarayya ta baiwa jihar sa kokarin ceto waɗannan yara da ake ciki a halin yanzu cikin jawabin da ya wa manema labarai a ofishinsa ya ce ita wannan makaranta tana da ɗalibai ɗari biyar ne kuma daga ciki kididdiga ya nuna cewa ɗalibai ɗari uku da goma sha bakwai ne suka koma sa'ad da aka buɗe makaranta a bayan rufewa wanda aka yi dangane da matsalar corona. Daga ciki ba a tabbatar da lamba wa'anda aka doka ba domin maganganun da muka yi da malaman makaranta da shugabanni sun ce makarantar na da ɗalibai ɗari biyar amma mutum ɗari uku da goma sha bakwai suka dawo daga ciki an samu mutum sittin da biyar. duk da uwaye sun shiga sun fasa makarantar suna fasa su sauraka har yanzu babu ainihin takamammen wayanda aka ɗauka kuma muna da hanyoyi na tabbatar da an nemi inda yaran na suke ba za mu dogon bayani ba muna son sai mun samu tabbataccen inda suke da kuma lambar yaren da aka ɗauka amma alhamdulillah duk wani jami'in tsaro da ke jihar zamfara mun tura shi ya je can kuma an turo su daga abuja domin tabbatar da cewa dai yaran nan an same su cikin rayuwarsu da lafiyarsu a ƙarshe gwamna lamara don ya kuma yi kira ga al'ummar jihar da su kwantar da hankalinsu su yi hakuri gwamnati za ta iya bakin kokarinta ta ga ta ceto waɗannan yara Yana kira ga al'ummar jihar zamfara a ci gaba da addu'a sannan kuma wannan ba shi zai sa mu yi kasa a gwiwa ba za mu ci gaba da kokari na kariyar rayuka al'umma da dukiyoyinsu kamar da sanin wannan abu shine na farko a wannan gwamnati matsalar tsaro a najeriya ba zamfar ɗaya ba ce ko ina ga ta tana aukuwa abu ne wanda ya shafi kowa kuma sai an ci gaba da addu'a domin allah ya kare mu domin baka san inda za ta same ka ba kuma ma allah mu roki sauki wurin shi domin ganin cewa mun samu sauki sannan mu da zuciyoyinmu kuma mu yi don allah mu bari da ke ciki yanzu mutanen garin jangebe sun hana mu 'yan jaridu kusantar harabar makarantar don ɗaukan hoto ko hira da jama'a abin hatta kai ga an jiwa ɗaya daga cikinmu rauni amma abin da sauki har ya zuwa yanzu dai ba ji ɗuriyar inda maharan nan suka kai waɗannan ɗalibai ba amma kuma maharan ba su yi magana da kowa har ya zuwa yanzu sani sha'ib malafashi murya amurka daga Gusau a Najeriya. To madalla a da sani sha'aiba malumfashi. Yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana. Ƙungiyar cinikayya ta Afirka da ake kira AFCFTA a takaici a ƙarƙashin ƙungiyar haɗin kan Afirka ta AU. Ta yi wani taron ƙarawa juna sani a ƙasar a kan samun damar aiwatar da yarjejeniyar walwalar cinikayya a tsakanin ƙasashe mambobin ƙungiyar. Wakilin muryar Amurka Redwan Abbas na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A dalilin zartar da yarjejeniyar walwalan kasuwancin Afirka tarin kamfanoni na zaton samun kalubale iri-iri da sauran kasashe dangane da daidaiton kuɗin fito kaya da ayyuka da yake yi wa mambobin ƙungiyoyin kasuwanci jawabi a wurin wani taron falkawa da cibiyar kasuwanci da masana'antun ghana ta shirya mai ba da shawarar fasaha a ma'aikatar ministan trader da masana'antu anthony beff ya ba da tabbaci cewar an ɗau duk matakan da suka kamata wurin jan kunnen ƙasashe da sun ka saba ka'idodi On peaceful settlement, now the member states have also agreed A kan Akan sasanta rashin fahimtar juna yanzu kasashe mambobi sun yadda akan tsarurrukan aiki akan sasanta rikici ɗin sun fito da nazarin ƙwararru da kuma ƙa'idodin kyawawan ɗabi'u wa mambobin kwamiti da abokan su da sauransu waɗanda za su sa ido wurin zartar da yarjejeniyar babban abokin kawance a abnd david ovusu dotti ya bukaci 'yan kasuwa su yi amfani da yarjejeniyar a matsayin matattakala su tabbatar da wanzuwan kasar afirka samun ganin kayayyakin ku yanzu bangare ne na abubuwa da za a yi la'akari da su a zancen nakaltar dabaru da za a zantar saboda in ba a ganin kayayyakinku babu wadda zai ce su kuma dabarun bari a ga kayayyakin naku yanzu a kan yanan gizo da mail da instagram da dai sauransu sauki ne duk hanyoyi sauƙaƙa da mutane ke amfani da shi wurin kokarin isa ga saura da yake magana akan takaddamar kasuwanci tsakanin ghana da benin mukaddashin Commission custom justice akutu ya shawarci 'yan kasuwa su yi zaɓi mai kyau dangane da yarjejeniyar walwalan kasuwanci uh, tsarurrukan fili suke yadda za a iya bambanta tsakaninsu don haka ya ba ku wata dama ku auna yarjeniyoyin biyu ku zaɓi wadda zai fi muku ku duba baki ɗayansu wadda zai fi karɓuwa gare ku idan ecowas btls zai fi maka ko ka fi dacewa da shi sai ka zaɓe shi In kuma na afirka ne kake gani ya fi maka zaɓi ya saura wurinka idan dai aka cusa kuɗi cikin wannan shiri na afctfe ta gabatar da dabarun kasuwanci da sun ka dace ƙungiyar za ta amfanar ainin Allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. wasu kasar jamhuriyar kamaru ta bi samun ta a kasashen duniya wajen gudanar da allurar rigakafi na cutar covid-19 ko kuma coronavirus an da a yanzu haka dai aka ɗaiɗige mutane dubu ɗari ɗaya ne waɗanda yanzu haka za su karɓi allurar ta rigakafin domin yadda ake ganin cutar ta sake yin kwarso na dawowa kasar ta jamhuriyar kamaru babban likita a faɗin ƙasar musamman babban likita a ɓangaren masu binciken kwayoyin cututtuka a ƙasar ta jamhuriyar kamaru dr adamu kasim mun tattauna da shi ga 'yan yadda hirarta mu ta gudana na fari duk wanda ya ce coronavirus ya dawo bai yi ƙarya ba ba wai dawowa ma yi ba ai dama coronavirus bai ƙare ba Corona coronavirus 19 dama ina nan wato lafawa yi da ya lafa shi mutane kuma su kai sake to saken da aka yi da ba a daukan duka matakan da aka saba ɗauka rufe hanci da baki da mayanin rufe hanci da baki da wanke hannu da kiyayewa da mutane suke yi duka suka yi sake shi sa shi wannan virus din ya canja riga barin saka haka ya ce to barin tube wannan riga an ja na saka barin saka shudi yanzu ya dawo amma ba da karfin shi na farin da ya saba kisa ba ya dawo da wannan da tari da mura da rashin jin daɗi dai baki ɗaya dai da zazzabi da komai da atishawa duk saboda haka dawon da yin nan don ya zauna ne ya sake ruruwa ba wai dama ya tafi ba wanda suke sake dama ina jikinsu shi ya ruru da ya ruru shi ya canja riga to canja rigan da yin nan shi ya dawo da hali daban wato da an zauna an ce komai an diga an yi wanke hannu ma duk ba a damu ba an koma makaranta kamar yadda kace ana zama a tunkusu ba wani ba wani distance da aka saba yi duka duk wannan shi ya saka wannan virus ya sake ruruwa to ruruwan da yin nan ya dawo dole a sake kiyawa dole a koma baya a soma duk abin take-taken da aka saba yi wanke hannu kamar Eh, minti daya wanke da sabulu da ruwa sensitizer da muka saba sha baya hannu mu saba kar a dinga tunkusowa guri ana ta wani su taron da ba shi da alheri a kiyaye maganan saka mask da ake rufe hanci da baki a ci gaba da shi maganan makarantu in ba a kiyaye ba za a rufe don yanzu ya so dawo a hankali na in ba a dauki matakai da sauri ba zai dawo da karfi da dole gwamnati zai cancanta ya rufe makaranta kuma a koma a zauna a gida samu shi virus bai da karfi yanzu yanzu sai kama kai kokarin kashe ka in bai kashe ka ba shi ya mutu to shi kuma mutuwan shi bai dadewa bai kwana uku hudu biyar a jikin mutum <coughs> saboda haka dole za a rufe makarantu nan gaba ba kiyaye ba dole su fatirai da aka bubbuɗe aka bubbuɗe duk wuri gidajen rawan da aka buɗe wurin shan giyan da anna suke ta yi da komai nan duka za a sake dawa gidan jiya kasan da abu ya karfi har masallace mun rufe to amma yanzu ana so a ɗauki matakai da karya bazu karya bazu inda zai kai mai isa wannan kan ko za a ci gaba da rufe makarantu da ma yadda al'umma za su karbi wani allurar ta rigakafi maganan alluran rigakafi kan magana ne da duk duniya suna tunanin wannan allura allura ne da ko kayan rigakafi ba zai iya tsarewa ka samu coronavirus ba saboda haka dole a yi tunani ko an yi kai wannan allura cikin wata biyar shida da coronavirus zai kama ka zai sake kama ka saboda haka alluran nan abin tunani ne ba a hana ba amma ba abu bane da zai kawo solution ga baki daya shi alluran din ina da nashi taimakon amma ina da nashi criticism da zamu yi to sai a tunani alluran nan za karɓe shi da hannu biyu kamar yadda ka tambaye ni ba zan ce maka eh ba za ki karɓan shi ba zan ce maka eh ba wato duka dai mu masu ilimin kimiyya mu wanda muke nan likitoci mu za mu bayyana mu mutane me za su samu a jikin wannan alluran ne me kuma isa kamu su kaman cuta in ba mu fito da wannan filla-filla ba ba wanda zai daya wannan allurar saboda haka magana allura za a yi tunani sannan da kyau sannan a yi shi coronavirus kam mun so mu kwantar da mutane a gado da gadajen ma coronavirus din ba mutum ko ɗaya amma yanzu a namu asibitin ba mutane na cike ya nuna cewa mutane sun yi sake da yawa har wannan virus din kuma ya sake barzawa tafiwa daga ƙasar turai su shigowa cikin kamaru an dada tace shiga an tace fita daga ƙasar turai duk wannan bai hana coronavirus ya ruru ba don me don dama bai mutu ba dama ina nan canja hali yayi canja riga yayi saboda haka jama'a mu yi hankali mu ci gaba da wanke hannu mu ci gaba da distance mu ci gaba da sensitizer mu ci gaba da hana yin taron da bai da alheri sannan maganin vaccine a bar wanda suke bincike su ci gaba da bincike tukuka su yi sauri ba a saurin vaccine a tafiya hankali shugaban masu ba da maganin gargajiya na baga dambata a kasar jamhuriya kamar profesa obarza shi kan ya ce ba a nan gizo ke saka ba gaskiya shi wannan allurar rigakafi da muke kira vaccine e wannan allura kan mu ta bangaren mu na maganin gargajiya mun yi allah wadar ga wannan vaccine domin ka san a sha'anin ilimin kimiyya da fasaha na sarrafa wannan irin abin da ake kira vaccine shi ya ɗau shekaru goma da ake jarraba shi vaccine to kaga yau kitta da bismillah an tashi aka ce an kirkiro vaccine bayan shi wannan annoban ma bai shekara ɗaya ba bayan kuma abin da muka karanta cewa kafin a fitar da vaccine ɗaya zai ɗauki shekaru goma fiye ma da goma to kaga a wannan shi sa muka ce ca shi kaga ma sa turawan a ƙasan turai su turan ɗin ma ba duk bane suka amince da wannan eh, da wannan vaccine da wannan allurar rigakafi to kuma mun ga cewa wannan allurar rigakafin nan ina kunshe da matsaloli daban-daban don yawanci waɗanda aka soka musu wannan alluran ɗin sun ɓatar da rayukansu. Mu yanzu muna shirya gagarumin taro da za mu ce ma jama'a kada su su kada su yadda da wannan vaccine. Eh domin abin da ya kamata su yadda da shi kaga mutum ya tsaya ya ci abinci sosai malam muhammadu awal mm. kada bar jikinsa da yunwa kasan shi wannan virus da ake faɗin nan idan ya samu yunwa kaɗan to a nan ne kaga abin da ya kare mu da farko domin muna cin abincinmu na gargajiyanmu muna cin abinci mai gina jiki da garkon jiki mama abubakar ba muryar amurka daga kasar kamaru to madalla yanzu kuma da shirinmu na gaba kungiyar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru yan mutabus na yan kasa da shekaru ashirin waɗanda suka wakilci ƙasar a gasar cikofin nahiyar afirka wanda ke gudana a kasar murtaniya sun fice daga gasar bayan sun buga kwata final da kasar ghana malam zakari sadu masarin harkokin kwallon kafa ne na nahiyar afirka ga abin da ya labarta ne a matsayina na mai sharhi kan lamuran wasannin kolon kafa a kasar kamaru muhammad awal garba ba za mu yi ce maka kamaru ta yi kasa a gwiwa ba sai dai mu ce maka kamaru ta yi iya kokarinta domin babu wani abin da kamaru za ta iya yi da ya fi wannan abin da suka yi a wannan gasa na 'yan kasa da shekaru ashirin da ke gudana yanzu haka nan a kasar murtaniya to kaga kamaru wato ta ba mutane mamaki ma da ta kai wannan matsayin na quarter final da ghana ta yi waje da ita bayan an kwashe minti 90 ba wanda ya zura kwallo a ragar dan uwansa bayan kuma aka zo minti talatin to sai a nan ne suka yi kundin doki har kai ga ainihin tafiya daga bugun daga kai sai wato gola a nan ne ghana ta yi nasara ta ce kwallaye hudu to abin da za ka duba nan muhammad awal garba sai ka duba daga ina ne aka samu matsala wato tun farko domin idan ka duba a kasar kamaru har ila yau dai ba fara wato gudanar da wasa ba tun yau zan ce shekara guda bayan ita bulwar wannan annoba ta duniya coronavirus sai zama da cewa da kwai wato fiye da coronavirus ma a kamaru wato rikicin da ke tsakanin hukumar wasan kwallon kafa da ainihin kungiyar da ke tafiyar da eh, wasanni na kwallo a nan kasar kamaru tsakanin su ba sa ga da juna tsawon lokaci to har ila yau dai an kasa kawo karshen wani al'amarin domin idan ka duba eh, shugaban kasa a cikin jawabin da yi na wato wannan watan da muke ciki goma sha daya na bikin matasan nan ya yi kira kuma ya bukaci a cikin gaggawa a yi kokarin ganin cewa an fara wannan kakar. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar. sauraro muna ci gaba da sanar da ku cewa sashen Hausa na muryar Amurka ya fara gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga watan nan na Fabrairu. Ga ɗaya daga cikinsu. su. labaran sana'o'i harkokin yau da kullun har ma da masu ban mamaki a biranenmu. Ku kasance da sabon shirin rayuwar birni. Tsadar rayuwa ta samu. A da in kana filin kana iya kashe naira ɗari biyu yanzu fa ka kashe ɗari hudu domin game da cikin kama za ka ƙoshi kenan. Ni yanzu abin da yake damuna yake iya gaya ma kenan. Birni magama sarakuna. masu hannu da shuni da talakawa. Ita rayuwa ta dan adam Allah na ba kowa rabonsa daidai lokacin da ya ga dama. Juya juyan da ake dai na dan samu wani guri nan daga bayan hanyar na dan sayar da ina dan sayar kayan wuta haka. Don sanin wani da ake toyawa a birni ku kasance da ni Sale Shehu Ashaka na muryar Amurka duniya a takun hannunku. To yanzu kuma ga takaitaccen labarai. a yau juma'a 'yan sanda da jami'an tsaro a birni mafi girma a myanmar sun yi harba-harba na gargaɗi yayin da suka yi yunkurin tarwatsa gungun masu zanga-zanga kusan dubu ɗaya waɗanda suka tattaru a wajen wani katafaren kantin sayar da kayayyaki da ke unguwar tamwe ta yango cikin dare don nuna rashin amincewa da wani jami'in soja da aka naɗa masu zanga-zangar suna rarrake da alluna suna kuma rera taken nuna allah wadai da juyin mulkin ranar ɗaya ga watan fabrairu tsohon firaministan birtaniya tony blair ya shirya wani tsari da shugabannin duniya za su yi amfani da shi don kula da annoba da ka iya barkewa nan gaba cibiyar tony blair ta fitar da wani rahoto mai taken sabuwar hanyar daukar mataki yadda za mu iya gano annoba mai zuwa nan gaba wanda ke bukatar haɗin kan kasashen duniya nan gaba don ganowa da kuma yin gwaji na barkewar wata sabuwar cuta rahoton ya kuma yi kira ga kasashe da su aiki tare don samar da allurar rigakafi ana sa ran amurka za ta fitar da wani rahoton sirri yau juma'a da ya daura wanda ke zargin yarima mai kiran gado na saudiya ahmad bin salman da kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar saudiya jamal khashoggi a 2018 kan da yake da takardun zaman amurka da kuma 'ya'yan amurkawa an yaudari khashoggi wanda marubuci ne a jaridar the washington post zuwa karamin ofishin jagadancin da ke istanbul a ranar 2 ga watan oktoba 2018 kuma jami'an da ke da alaka da yarima mai jiran gado suka kashe shi an yanka jikinsa gunduwa-gunduwa kuma ba a samu gawarsa ba wani hari da amurka ta kai ta jirgin sama da ya auna wasu wurare mallakar wata kungiya masu dauke da makamai da ke da goyon bayan iraki mai karfi ya kashe ɗaya daga cikin mayakansu da kuma jikkata wasu da dama in ji wani jami'in kungiyar ta iraki a yau juma'a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce harin a jirgin saman na maramo gayya ne saboda wani harin roka a iraki a farkon wannan watan da ya kashe wani farar hula ma'aikacin fantiraki Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown da ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.